daren tara ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekara 1429 daidai da 21 ga watan julai shekara ta 2008 wannan shine kasar na 25 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-imam al-bukhari wanda aka fi sanin shi da suna sahihul bukhari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi taken karatun dai shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi kar jama'a su manta dai muna ƙarƙashin kitabul imani ma'ana matattarar da al'imamul bukhari yake tara mana aƙidojin ahlus sunna game da ainihin imani ma'ana ayyuka imani ne daga cikin ayyukan musulunci sallah imani ce zakka imani hajji imani biyayyar iyaye duk waɗannan abubuwa imani ne wato a cikin aƙidar ahlus sunna yadda ake faɗin imani da baki haka ake aikata imani a aikace haka ake ƙudurce imani a zuci kuma dukkan mutumin da bai cika waɗannan ɓangarori ba to yana da matuƙar na ƙasa game da imani to wannan shi ne zai kai mu zuwa ga magana ta gaba ita ce imani na wani ya fi na wani kuma yana raguwa kuma yana ƙaruwa to bayan da imamul bukhari ya karantar da mu ya fahimci cewa iya nassoshin ayoyi na hadisai da hadisai da ya kawo da fassarori daga malaman farko ya fahimci cewa lallai mun gamsu mun kuma ɗauki hannu akan cewa aiki imani ne sai kuma bukhari ya fara mana wa'azi da faɗakarwa akan to me taka tsantsan kar mu abin da zai ɓata mana ayyuka don haka muka karanta babin da ke magana akan khawful mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'uru sa'annan sai kuma muka shiga babu su'ali jibril annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an al-iman wal islam wal ihsani wa ilmi sa'a babin da ke bayani akan tambayoyin da mala'ika jibril ya zo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama game da imani da kuma musulunci da kuma kyautatawa da kuma tambayar da mala'ika jibril ya yi wa ainihin annabi game da tashin alkiyama abin da ya sa waɗannan matsaloli ne waɗanda musamman a farko-farkon musulunci sun damu mutane mutane suna son a yi musu bayanai game da meye imani meye musulunci menene kyautatawa sannan yaushe duniyan nan za ta tashi sa'an nan muka karanta ainihin wannan babi amma sai lokaci ya ƙure mana don haka za mu ɗauko inda mala ya ce babu su'ali jibril nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama anil imani wal islami wal ihsani wa ilmi sa'a babin da ke bayani akan tambayoyi ko tambayar da jibril yawa annabi sallallahu alaihi game da imani da musulunci da kyautatawa da kuma tashin duniya wa bayanin nabi sallallahu alaihi wasallama lahu sannan kuma wannan babi har wa yau zai yi bayanin irin amsoshi da bayanai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi wa mala'ika jibril to dan ka gane cewa mala'ika jibril ai malamin annabi sallallahu alaihi wasallama ne to kuma yaya malami ya zo yana tambayar ɗalibin shi to Allah ya sa kayi teachers college ko kuma kayi advanced teachers college ko kayi ATC ko kayi NCE ko ma'ana teaching line akwai wani abu da suke kira teaching practice idan malamin ka ya karantar da kai hanyoyin da za ka bi ka karantar da ɗalibai shine methodology teaching methodology sai kuma ya zo ajin da kake karantarwa kana cikin karantarwa sai ya zo ya zaman sha ajin abin da yake so ya gani shin nazariya ka'idojin da ya koya maka na hanyar karantarwar ko kana bin haka to a cikin haka shi ma sai zama kamar ɗalibinka sai ya ɗaga hannu sai ya wata tambaya wadda wannan tambayar yana fahimta ya kamata ɗalibanka su yi ta domin su samu amsa da jawabi sai shi malamin ya yi amfani da wannan dama sai jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya na farko ya gane shin ka ɗauki hannu wato ka iya sannan kuma ya taimaka wa ɗaliban da ƙwaƙulo musu irin tambayoyin da ya kamata su yi don su samu sharhi a kai Shi ne abin da mala'ika jibril ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana titin practice ke. waɗannan tambayoyi ne ya kamata a ce sahabbai sun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya yi musu bayanai to amma anas ya ce Allah dabtar da su an hana su yin tambaya don haka abin da ya bayyana musu su gamsu abin da bai bayyana ba fa ko da abin ya dame su an hana su yin tambaya amma anas ya ce mukan yi sha'awar a samu ba ƙauye amma mai hankali haka anas ya faɗi kaga daga wannan ke nuna tun da akwai wannan batar batarnaka tsakanin 'yan birni da ainihin mutanen ƙauye yace muna sha'awar mu samu wani ba ƙauye amma mai hankali ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana tambayoyi masu ma'ana ya ce sai mu murna domin za mu ƙaru da ilmomi masu yawa ina fatar an gane a nan mala'ika jibril waɗannan tambayoyin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba wai bai san su bane ta yiwu ma ta hanyar shi ne Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi su amma sai aka zo ana yin su ba don komi ba domin a gane shin karantarwar da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda yake karantar da jama'a ya ɗauki hannu to ya ɗauka shin ɗaliban nan irin tambayoyin da ke damunsu a zuciya da ba su samu damar shigar da su ba yau ga malamin malamin su ya zo ya yi wa malamin nasu tambaya don me domin su tabbatar daga bayanai na haƙiƙa sun fito daga bakin malamin su a gaban malamin shi yadda in akwai kuskure sai a gyara don haka ka ji da aka yi mishi wata tambaya wadda malamin shi bai karantar da ita ba ita ce yaushe ba a yi tashin duniya sai ce mishi mal mas'ulu an bi a'lama min sa'ili ni da kake tambaya ai ban fi ka sani ba kaga a nan yana nuna cewa wannan abun ban sani ba kamar yadda kai ma baka sani ba to ishara annabi yake wa sahabbai akan kun ji malami na ma bai sani ba dan haka kakkusa da ni ma na sani na haka da wanda ya min tashin tambaya game da tashin alkiyama ina fatar mun gane wannan shi yasa jama'a za mu zo yanzu babi da ke gaba ko kitab da ke gaba shine kitabul ilmi a nan ne za ku gane annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma addinin musulunci shine addinin da ya zo da tsarin da yau aka sani a education system ko kuma tsari na tarbiyya ko kuma tsari na karantarwa ko kuma teaching methodology domin al'ummar musulmi su gane cewa babu shakka banda ilimi kuma ana buƙatar a san yaya za a bada ilimi sai sa mutumin da kuka ga yake NCE jama'a kar ku ɗauka cewa wai ya ci baya ne daga wanda yake digiri gidadanci ne irin na ɗan Najeriya da kuma irin yadda aka wulakanta ilimi shi yasa sai aka waye gari wai aka ɗauki tica wai tica uban karatu kawai shi bai da aikin yi ba mai daraja bane ba mai kaza bane ba mai kaza bane amma alhamdulillah an samu kwararrun titoci titoci waɗanda suka yi sama har suka zama ministocin ilimi kwamishinonin ilimi har suka dawo suka mai da teaching ya zama profession wanda da yana daga cikin kato bara mafi girma da aka yi a Najeriya dama da aka ɗauka wai teaching by profession bane ma'ana wai ko da secondary school kai ka je kai makarantar secondary sai ka zo sai ka karantar a primary ka je ka gama jami'a Ahmadu Bello ka karanta business admin sai ka zo ka karantar wannan yana daga cikin kuskure mutumin da ya gama kwaleji wato secondary school ko makamantan haka bai cancanta ya karantar ba komi karatun shi domin a cikin karantarwa ana buƙatar hanyar karantarwa ba a karantar da wannan ku a kwaleji ba a karantar da wannan a secondary school dan haka yana daga cikin kurakuran da aka yi jama'a kashe teachers colleges da aka yi a nan zariya sai da muka zan muna da guda uku yanzu dai an kashe su muna da basawa teachers college muna da upe muna da kuma wtc waɗannan makarantu sun kyankyashe mutane masu ɗimbin yawa waɗanda allah ya yi albarka a cikin iliminsu shi yasa teaching line ba ƙaramin aiki ba ne jama'a to amma da ya zama babu kuɗi a cikin harkan ne yau da a ce malami na karantawa a sakandare ana biyan shi naira dubu ɗari biyar a wata in ya je neman aure yaya ai ba za a ba kwamishina ba shi za a ba don kwamishina sai gwamna ya sa hannu ma zai iya fitar da kuɗi wannan kwa kaga duk wata yana da dubu ɗari biyar ai kuwa zai aure shi to amma sai wata ya ƙare sai a kawo naira dubu goma sha biyu da ɗari biyar sai a ba malami ka biyo dubu bakwai da ɗari biyar ka ko kuɗin a taɓa ba a ba shi ba fa <laughs> wajen ta ja musu wasu nasoshi na karya wa ana cewa your result is in the heaven wai a aljanna za ku ci sakamakon shi wanda yake administration ba zai ci sakamakon shi a aljanna ba ke duk wannan nasoshin karya ne wayo ne kawai a bashi ya fara ci a nan Allah ya taimaka faja'ala to shine sai ce sun maƙala sa'annan sai annabi ya ce ja a jibrilu alaihi salamu yu'allimukum dinakum jibrilu ya zo ne don ya karantar da ku addinin ku faj'ala zalika kullahu dina bukhari ya yace kaga sai manzon Allah ya sanya duk waɗannan abubuwan addini ne to muhallin shahid na bukhari ba bukhari ya ce aiki dama addini bane aiki imani ne to ai a cikin bayanan da annabi akwai bayanin sallah kaga sallah aiki ce mecece kenan addini ce imani ne zakka azumi da makamantansu sannan sai ce wa ma bayyana nabi sallallahu alaihi wa sallama li wafdi abdul qais min al imani da kuma bayanin da manzon Allah yayi wa kabilar abdul qais wato waft sune delegation wakilai ne na wasu kabilu gari guda sai suka nado wakilai suka nan nado delegates waɗanda za su wakilce su suka zo suka yi wa annabi tambayoyi saboda suna da matsala za mu zo mu ji hadisin ba da daɗaya ba nan na hamsin da ainihin uku eh, eh, suna da matsala ba sa iya kawowa ga annabi saboda akwai wasu mugayen ƙabilu kamar bahaushe da katafawa to mudarawa mugayen ƙabilu ne jama'a to tsakanin madina da ƙabilar abdulkais akwai waɗannan ƙabilun a tsakiya to waɗannan ƙabilar abdulkais ba sa iya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda matsala ta faru ba za su iya tahowa ba sai suka tattara tambayoyinsu da watan alfarmaye wato ɗaya daga cikin watannin da yake haramun a yaƙi ba a yaƙi sai suka jawo jiki sai suka taho suka zo suka yi to zaka ji bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu game da imani wa qaulihi ta'ala da kuma bayanin da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa man yabtaghi ghayra dina wanda ya kama wata hanya ba musulunci ba wato hanya ya kama wadda ba musulunci ba ce amma kuma sai ɗauke ta ita ce addini shine wa man yabtaghi ghairal islami wanda ya kama wani abu wanda ba musulunci ba amma sai mai da abun mai dinan addini falan kubala minhu Allah ce faufau ba za a karba daga gare shi ba duk abin da kake in aka tambaye ka wannan abun musulunci ne eh ka ɗauke shi addini eh to ka sa rai Allah zai karba wannan abin musulunci ne a ba musulunci ba ne to wannan Allah ba zai karba ba don haka duk abin da zaka ɗauka ka ce addini ne to ka je ya zama musulunci ne wannan wannan ita ce aya ta 85 a cikin suratu ali imran al-imam al-bukhari yace qala haddathana musaddad qala haddathana isma'il ibn ibrahim qala akhbarana abu hayyan at-taymi an abi zur'a an abi huraira qala kana annabi sallallahu alaihi wasallama barizan yauma da yake mun karanta hadisin a ran nan yanzu karanta shi zamu mai sharhin shi ainihin wato abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wata rana barizan wato ya bayyana ainihin ga jama'a za mu zo mu dan karanto daga cikin fatuhul bari sai ku ji abin da ibn hajirin yake faɗi akan wannan wato ba ya zauna a ƙasa ba ne, ya bayyana ya zauna a tudu idda ya bayyana kowa yana ganin shi fa'atahu jibrilu sai jibrilu ya zo faƙala sai ce da shi mal imanu menene imani ƙala sai ce an tu'mina billahi imani shine ka yarda da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa liqa'ihi ka kuma yadda da saduwa da Allah wa rusulihi ka yadda da manzannin Allah wa tu'mina bil ba'asi sa'annan kuma ka yadda da tayar da matattu bayan sun mutu to mu dubi gaɓoɓin nan na imani dangane da bayani akan imani da Allah za mu zo mu bayani dangane da wasu hadisai waɗanda za a zo a yi magana dangane da nasiha ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ji me ake nufi nasiha ga Allah ko nasiha ga littafin Allah shine ka yadda akwai Allah ka yadda guda ɗaya ne ka yadda ne mahalicci ka yadda shi ya cancanta a kaɗaita da bauta shi ne ma'anar yadda da Allah a taƙaice sa'annan yadda da mala'ikun Allah ka yadda cewa Allah yana da wasu halittu wanda kamar yadda Allah ya ɗibi ƙasa ya yi Adamu su kuma haske Allah ya ɗiba ya yi su waɗannan halittun su ba maza ba ne su ba mata ba ne ba sa ci ba sa sha don haka babu auratayya a tsakanin su tunda ba maza bane ba mata bane sai dai malaman tauhidi sun ce a ƙarƙashin harshenka ya halatta ka sa musu ainihin janda wato in kai bahaushe ne kalmar mala'ika a hausa me take bayuwa in tana bayuwa zuwa ga namiji to za ka iya cewa mala'ika jibrilu ya ce idan kai bahaushe ne kalmar mala'ika a hausa ta zama tana bayuwa zuwa ga janda wato nau'i na mace ya halatta ka ce mala'ika jibrilu ta ce naka ce ah, ka ce ya ce kana nufin namiji ne sai ka ce a'a kalmar ce kawai ta hukunta haka a'a ka ce ta ce kana nufin mala'ika jibrilu mace ce sai ka ce a kalmar ce ta hukunta haka kawai a yadda tarkibin yake amma ba dan ka kudurta cewa namiji ne ko mace ba ina fata an gane wannan na'am Allah ta ce eh shine kalmar shi ce ta hukunta haka in aka tambaye shi ya ɗauka Allah namiji ne ko mace ne ya ce a'a kalmar shi ce ta hukunta haka shi yasa ai muke cewa ku koma karatu jama'a language and national development shi ake kira na sunan darasin kenan language and national development wato ka san yare ka san yadda yake jujjuyawa yake jujjuyawa yanzu in ka shiga wurin bazazzagi cikin garin zare sai ka ce keke ta ta yi fati in ka wurin bakano sai ce keke na ya yi fati to yanzu abin da muke so muna son ka dubi keken da kyau ka nuna mana farji a jikin shi ko nono ko kuma ka nuna mana azzakari a jikin keken babu jandar bazazzagi ce ta sa ya ce mai keke ta ta yi fati bakano kuma ba ya ce keke na ya yi fati. ne language and national development wani darasi ne wanda galibi yan jaridu dole su yi shi ba don kuma ba saboda kusan yadda za ku rinka sarrafa mutane <laughs> da kalmomin su aiki ja ilimin ba zai kare ba jama'a <laughs> Ya sa ɗibi wanda za ka iya abin babu da wato yana cewa ne ya ji wani yana cewa Allah ta ce sanda marwa mai tatsi ne ya zo yana wazi a ƙasar na abin da yake cewa kenan Allah ta ne shi yasa ake ce mishi mai tatsi ne cewa yake Allah ta shi ne, in dai ba ka kudurce matantaka ko mazakuntaka irin ta namiji ba ne ko mace to ba matsala inda har suka ce ta hukunta ina fatar an gane Allah ya taimaka na'am sai yake cewa to annabi sallallahu alaihi wato imani da mala'iku imani da mala'iku sannan girman mala'ika jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata ran yace Allah ya min izinin in ba ku labarin ɗaya daga cikin mala'ikun da ke rike da al'arshi tsakanin gindin kunnen shi zuwa kafaɗin shi tafiya shekara saba'in ce wannan mala'ika guda kenan daga cikin hamalatul arshi tsakanin gindin kunnen shi zuwa kafaɗin shi tafiya shekara saba'in hadisi ne sahihi al'imamu ahmad ya fitar da shi karanta littafin aljami'u sagir ko sahih aljami'u. kun ga duk wannan yana nuna yadda girmansu su yake yawan su fa Allah kadai ya san yawan su wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin su sai Allah madaukakin sarki sannan akwai mala'ikan da ke gadin gidan wuta ana ce da shi wa malik wa nadau ya maliku liqdi alaina rabbuka eh qala innakum makithuna yan wutar ce ya maliku da Allah ka roki ubangijinka ya kashe mu mana sai ce a haka za ku zauna dindindin da ranku ku sha azaba to akwai kuma ridwanu ridwanu shi kuma mala'ikan gidan aljanna ne sannan akwai munkar da nakir su kuma waɗannan mala'iku ne waɗanda ke tambayar kabari sa'an nan kuma akwai mala'ika ainihin wato raqib ati, wannan kuma shine Allah ya sa ya rinka tsayawa yana bincika ayyukan da ɗan adam yake yana rubutawa ba mala'iku biyu bane um, eh, raqibu da atidu a'a qur'ani bai ce raqibu da Ati cewa menene ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid tagwayen suna ne mala'ika ɗaya ne cewa wai ɗaya na dama ɗaya na hagu kuskure mala'ika ɗaya ne amma tagwayen suna ne kamar irin sunaye irin nawa Muhammad Awal Muhammad Kabir misali ko kuma Zainabu Abu ko fatima binta misali tagwayen suna ne ka fahimta akwai irin wannan hausa to shi ma wannan raqibun atid to amma daga cikin mala'iku akwai kuma malakul maut mala'ikan mutuwa ba azra'ilu ba azra'ilu wannan suna bai tabbata a cikin alkur'ani ko hadisi ba daga yahudawa aka samu shi daga cikin bible aka samu shi to waɗannan ku yi kokari ku kiyaye duk waɗannan maganganu na faɗi ina ishara ne zuwa ga wani littafi alamul mala'ikatil abrar Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar ku yi ƙoƙari ku samu wannan littafin ku karanta shi ya yi bayani dangane da duniya ta ainihin mala'iku muka ce duniyar mala'iku muna nufin rayuwar mala'iku da halittarsu da yadda suke gudanar da al'amuransu na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wa sannan kuma ka yi imani da haɗuwa da Allah cewa za ka haɗu da Allah komai daren dadewa ka kai inda duka kai zaka haɗu da Allah wa rusulihi da manzannin Allah dukkan manzannin Allah ka yadda da su ina fatar an gane wa tu'mina bil ba'si sa'annan kuma ka yi imani da tayar da matattu tayar da matattu za'aman lazina kafaru allan yub'asu kafirai suka ci laya suka ce billahi allazi la ilaha illa huwa ba za a tashe su ba shine Allah yace za'ama wai suka ce suka riya amma su a wurinsu sun faɗi da ƙarfi ne don haka Allah ya ba da labarin yadda suka faɗi Allah yi ba'afu suka ce fau fau fau ba za a tashe su ba sai Allah nan take ce kul bala wa rabbi ka ce ƙarya kuke na rantse da ubangiji na latu a sunna sai an tashe ku Sun ba'un na bima amiltu sannan duk abin da kuka aikata sai an baku labari wa zalika ala yasir wannan ma mai sauƙi ne a wurin Allah ba matsala ce mai wahala ba ma'ana halittar ce take da wahala ko kuwa riborin halittar ma'ana recycling ne fa za a yi kamar yanzu kwalbar pepsi ce sai ta fashe sai aka kai ta kamfanin pepsi in aka je wani rani za a jefa ta kawai sai ga ta dawo sabuwa kerawar da farko bai yi wahala ba sai kawai a sake markaɗawa a sake dawo da kai imani da tashin alkiyama jama'a na daga cikin siffofi na mumini amma ina son ku gane daga cikin samara ku ɗauki littafin minhajul muslim ku je ku karanta wanne sakamako mumini ke samu sakamakon ya yadda da za a tayar da matattu daga cikin sakamakon akwai kula da ibadar Allah tsakanin shi da Allah akwai kula da dokokin da Allah ya haramta mishi kai ya ƙetara sannan akwai kula da haƙoƙin bayin Allah kula da ibadar Allah shine da ya san akwai ranar da za a tashe shi a tambaye shi duk abin da Allah ya ce mai yayi zai yi kula da dokokin Allah na wajen kada ya yi tun da ya san in ya aikata mummuna za a bincike shi ba zai aikata ba sannan kuma kula da haƙoƙin bayan Allah duk mutumin da ya yadda akwai ranar da za a bincike shi game da ayyukan da yake tsakanin shi da jama'a ba zai zalunce su ba idan kuka dubi wannan kenan ashe samar da aƙida ta yadda da cewa za a yi tashin duniya samar da zaman lafiya ne a duniya don haka duk duniya babu waɗanda suka fi zaman lafiya irin musulmi to kuma idan ka shigo cikin musulmin zaka ga babu waɗanda suka fi zaman lafiya irin salihai to in har aka waye gari aka ce musulmi sun zama su ne suka zama mugaye su ke kashe mutane to akwai abin da ya faru ko dai an tsogalo su ne don haka suna ainihin firing back wato suna tara kansu suna ramawa ne ko kuma jahilan musulmi ne da basu san addini ba amma in dai musulmi ne baka taɓa shi ba to baya tashi ya taba ka haka siddan domin nassi ya zo ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda sauran musulmi suka zauna lafiya bai sa bakin shi bai sa harshen shi bai sa hannun shi ya ainihin taɓa su don haka ku karanta littafin minhajul muslim jama'a za ku ga daga cikin fa'idar da ake samu game da imani da tayar da matattu da imani da ake da lahira wannan na daga cikin hikimar da ta sa ka ji a mafi hadisai sai annabi ya ce man kana yu'minu billahi sai ce wal yawmil akhir wanda ya da Allah da ranar lahira to kaza kaza saboda in har ka yarda da Allah da ranar lahira ba za ka zalunci kanka ba ba za ka zalunci Allah wajen yin shirka ba ba za ka zalunci yan uwanka wajen zalunta su a su ko a mutuncinsu ko makamantan haka ba na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu qala sai jibril ya ce mal islamu to musulunci kuma menene qala sai ce al islamu an ta'budallaha wala tushrika bi musulunci shine ka bautawa Allah karka shirka da shi wa tuqima sala sannan kuma ka tsai da sallah wa tu'addiya zakata ka kuma bayar da zakka al mafruḍa to sa'an sai mu dawo mu dubi kuma yace musulunci shine ka bauta wa Allah kar kai shirka na'am ibada ba za ta inganta ban akwai shirka a jiki kamar yadda babu yadda za a yi a ce ado ya gama kaiwa ado a gaban riga amma a bayan riga kuma tana warin kwata amma fa a gaba ta sha ado ta sha askatar ta sha komi da turare amma baya kuma kwata ce aka damfara take wari take hamami take tashi zai yiwu wannan kwata ta ɓata duk wannan adan da ke gaba ba za ta bar sauran adan abin sha'awa ba ko kaɗan don mutane ba za su zo suna na rigar nan ta gaba suna cewa ai rigar nan na da ƙanshi ai ko rigar nan ta haɗu wannan kwata da ke baya duk ta lalata ta ko to wannan damejin da shirka take wa tauhidi to ya fi haka jama'a idan shirka ta zo ta samu tauhidi rugurugu rugu take da shi don haka lazimin ka ji ka bauta wa Allah amma ban da shirka sannan ka tsai da sallah ka tsai da sallah kai da kanka ka yi ta a kan lokaci a cikin jama'a yadda shari'a ta ce sannan wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha iyalanka ma ka rinka sa su suna tsai da sallah wato game da sallah ina gaya muku jama'a sai fa kowa ya dage don matsalar da ake cewa jama'a ba auren ne matsala ba sadakin aure duk yadda matasa suke ga yana da wahala wallahi yana da sauki cefanan aure da gidan haya da komai da komai duk wannan matsalar amma matsalar nauyin addinin matarka yana kanka duk yadda addinin ka ya gyaru na matarka ya ɓaci to sai Allah ya bincike ka duk yadda addinin ka ya kyau in na ƴaƴanka ya ɓaci sai Allah ya bincike ka na ka yace wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha sai da ta kai cikin malaman tarbiyya akwai wanda yace ko kai ba za ka yi sallah ba to ka sa ɗanka yi. ba wai yana nufin ka zama ƙaunin bila amalin ba yana cewa ka rage wa kanka matsala dan in an zo tambayar ya zama tambayar me yasa kai ba ka yi sallah ba dan in kai ba kai ba kai ba ka ce iyalinka su ba to tambayar ta zama biyu saboda haka jama'a matsala game da iyalai kamata ya in kai mai tafiya ne ka je ka dawo bayan sallar ishan ka dawo sai ka tashi 'ya'yanka ka tambaye su waye bai yi sallar asuba ba waye bai yi sallar magariba ba waye bai yi azahar ba waye bai yi isha ba waye bai yi kaza ba ka bincike su ka matsa binciken akan haka don wallahi ba yara ƙanana ba jama'a 'yan jami'a mun sha jaraba su za mu je mu zauna da su da la'asar sakaliya ana hira in ka sako cewa da Allah waye bai sallah a zahar ba anan sai ka je ne yana shafi iya wallahi shi dama da ya dan manta ne kawai da gangan ne ya kememe wanda yake jami'a yana aji biyu ko uku ko yana ƙarshe, bai damu da sallah ba ina kuma yara yan ƙanana saboda haka jama'a da Allah ya jarabce su da harkar neman abinci ba su dawowa gida har dare to ka sani da cewa babu shakka akwai matsala dangane da ibada lallai kowa ya je binciki matar shi kowa ya je binciki 'ya'yan shi mai gadin gidanka yana daga cikin ahalinka sai ka bincike shi yana kula da sallah yarinyar gidanka da ka ta take aiki sai ka bincike ta direbanka yana kula da sallah duk waɗannan sai Allah ya tambaye ka don suna ƙarƙashin hukuncin ahaliya ce a nan ina fata an gane yawwa Allah kiyaye sannan zakka kuma ya ce ka ba da zakka ta farilla bayar da zakka ta farilla jama'a mun yi bayani a ran nan yau da a ce al'umma na bayar da zakka ta farilla da za ku ga cewa talauci ya yi mutane sauƙi a cikin rayuwa sannan wata suma ramadana ka kuma azinci ramadana wannan hadisi yana tabbatar da cewa babu laifi a ce ramadana kenan tun da gashi annabi ya ce wata suma ramadana wasu malamai ne suka ce kada ka ce ramadana don ma'anar ramadan a larabci shine zafi to in ka ce sumtu ramadana na azumci zafi sai suka ce kalmar bata haɗu ba sai ka ce wannan falsafa ce ku kai ba a son ta annabi ya faɗa eh to ta halatta ba lallai sai an ce shaharu ramadana ba za a iya cewa ramadana wata suma ramadana ka azumci ramadana qala sai ce mal ihsanu to menene kyautatawa ko kuma kyautayi kala sai ce an ta'budallaha ka annaka tarahu shine ka bautawa Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka domin in kai baka ganin shi shi fa yana ganin ka to ka ga daga cikin alakar da ta sa bukhari ka wannan hadisin shine ba muna babin ayyuka ba to kar ka sake aikin ka ya zama akwai riya a ciki kar kuma ya sake aikin ka ya zama babu huduri so ake kana yin aikin kana halarto da zuciyarka cewa Allah fa na ganin ka ko da yake kai baka ganin shi ina fata an gane qala sai ce mata sa'a to yaushe ne tashin duniya qala sai shi annabi sallallahu sai mala'ika sai annabi ya ce ko mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda aka tambaya ai bai fi wanda ke tambayar sani ba wato ne da kake tambaya ai ban fi ka sani ba abin da yasa jama'a matsala dangane da tashin alkiyama tun a jahiliya tana daga cikin matsalolin da suka rike wa mutanen jahiliya wuya wasu sai suka karyata abin gaba ɗaya, wasu sai suka ce gaskiya ne wasu kuma sai suka ce suna shakka don haka ƙur'ani ya ruwaito mana baki ɗayan ka karanta ƙur'ani, gaba ɗayan shi zaka ji duk waɗannan riwayoyin riwayoyi ne na jahilai ma'ana wasu cewa suke inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bi mustaqinina mun zato kawai muke ba mu da tabbas ko za a yi tashin kiyamar ko ba za a yi tashin kiyamar ba waɗannan su ne na biyu ɗazumin faɗi na farko su ne masu cewa allan yi ba'atu waɗanda ke cewa ba za a tashe su ba su sun ce babu kiyama su kuma waɗannan fa cewa suke zato muke to su kuma na uku fa shine Allah ya ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahada kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda wa narisuhu ma yaqulu wa yatina farda farda waɗannan su kuma nau'in sun yadda za a yi tashin kiyamar amma kuma yadda sai ta zama gurguwa ita ce suna cikin kafirci da Allah sun yadda in aka je kiyamar amma Allah zai ainihin sa su a aljanna don me don suna da kuɗi in ko ba a sa sa aljanna ba fa aka fizge su za a kai su wuta to suna da bodyguard masu ƙarfi wato su sun yadda za a kiyamar amma ko da tsiya sai sun shiga aljanna kafiri da yake da 'ya'ya samari gibza gibza guda tara suna bin bayan shi sai zo ya ce wa annabi ya muhammad ka dubi waɗannan yanzu akwai wani mala'ika da zai iya danƙata ya kai ni wuta a halin waɗannan suna kusa ai za su kwato ni ya ce kuma muhammadu karka manta ina da kuɗi fa shine a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada baka ga wanda ya kafirce ayoyin ba yace ai za a zo min da ƴaƴana da dukiyata a filin alkiyama ma'ana in abin da kuɗi ne a siya in da ƙarfi ne a kwata da tsiya kaga in ka dubi abin da ake so a nuna ya yarda da kiyama eh amma ka ji yadda yake cewa za ta kasance mishi sai Allah ya ce attala al-ghaiba kiyama gaibi ce ba a riga an yi ba shin ya leko ne ma'ana abin da ake nufi an ɗan yi mishi irin samfoti ne abin da bahaushe yake cewa samfoti kasan za a yi fim ana sa some part of the film ma'ana wani ɗan ɓangare wanda in ka gani in ma ka kware da kallon fim za ka iya ba da bayani akan fim ɗin gaba ɗaya kafin ka gani to shin ya ga irin wannan samfotin ne na kiyama ya ga ta gyaru gare shi ko kuma ya ga ya sai aljanna da kuɗi ko kuma ya ga cewa 'ya'yan shi za su iya kwata shi sai Allah ya ce kalla ko ɗaya babu ko ɗaya tsabar kafirci ce sai Allah ya ce to sanaktubu ma yaqulu za mu rubuta duk abin da yake faɗi wa namuddu lahu min al'azabi madda za mu faɗaɗa mishi azaba faɗaɗawa wa narisuhu ma yaqulu abin da yake faɗi ƴaƴa da dukiya za mu bar su a nan duniya zai bar su a nan duniya za mu sa bar su a nan duniya wa atina farda yaje gare mu yana matsiyaci yanzu wannan in ka duba su kuma su ne nau'i na uku game da tashin alkiyama ko kaga na farko ba su yarda ba na biyu suna shakka na uku sun yarda amma karkatacciyar yarda shine Allah ya tattara yace ce amma ya tasa'aluna game da me suke saɓani ne sai ce amin naba'il azim game da babban labari me babban labari allazi hum fihi mukhtalifun wanda suke saɓani a cikin shi shine tashin alkiyama don haka ya jama'ar musulmi yadda da tashin alkiyama na daga cikin siffofi na imani to amma abin da muke so in nuna maka a nan shine wannan matsalar ta dame su shi yasa ka ji har sun yi saɓani tun da ka suke yin abin ko sai mutum ya kullo kayan shi tun daga ƙauyensu shi bai iya musulunta ba amma abin da yake so ya ji daga annabi shine yaushe za a yi tashin kiyama dan haka wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin wa'azi sai wani mutum ya ce ya manzon Allah ni tambaya nake yaushe za a yi tashin duniya sai manzon Allah ya ci gaba da wa'azi sahabbai suka ce annabi ya ji bai ji dadin tambayar bane dan haka ya kyale wasu suka ce annabi ya ji amma zai amsa sai bayan an gama wasu suka ce annabi sallallahu alaihi bai ji ba da aka idar da wa'azi sai annabi ya ce ina ne tambayar yaushe za a yi tashin alkiyama sai ya ce ga nan sai manzon Allah ya ce to na tattali kai in ka ji mutum yana cewa kuɗin babbar kujera ta hajji bana nawa ce ya ɗan tattali kuɗin adashin gata ne ko ina fatar mun gane amma baka da kotaro ba ruwanka kuɗin babbar kujera ko ƙaramar kujera nawa ce bata dame ka ba in ka ji mutum yana cewa bana naira nawa ake wa zakka da alama ya tara wanda bai tara ba baya tambaya don haka duk mutumin da ka ji yana yaushe za a yi tashin kiyama kamar ka ji mutum ne yana cewa gobe yaushe motar sakkwata za ta tafi alamar ne ya shirya zuwa ya shirya zuwa in ka fi tambayar alamar shiri ne don haka yaushe kiyama za ta tashi to wanda shiri kai na fata an gane sai ce ba wani shiri sai dai na tattali ƙaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi sai manzon Allah ya ce babu shakka waɗanda duk kake ƙauna kana tare da su a ranar alkiyama ma'ana wannan mutum ya yi shiri in kana kaunar Allah kana kaunar manzon Allah ko yanzu kiyama ta tashi ko yanzu ka mutu don kana da adashin gata a lahira ko kun gane to in kun gane wannan jama'a imanin mu musulmi ya haɗu da wannan ne duk abin da muke jama'a ana nuna mana cewa wannan duniya ba a bakin komai take ba wannan duniya ma yadda Allah zai tashi wulakanta ta jama'a ku ji cewa ye hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا kun san abin da Allah yake misali a nan yanzu kamar masallacin nan namu yadda yake to kamar yadda duniya take haka a to kiyama ba za ta tashi don yanzu masallacin ba a ƙarasa shi to duniya yanzu ba ta ɗauki adonta ba sai ta gama ado titina an gyara su gine-gine wayoyi ba matsala komi ba matsala ba matsalar wuta ba matsalar ruwa hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat ta gama ado tab ba uncompleted wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha yan duniya suka ɗauka cewa to yanzu fa duniya ta gama gyaruwa sai ci to ataha amruna lailan aw nahara wato babu abin da Allah yake rikita musulmi akai irin tashin alkiyama kaga hadisi karara ya zo ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a amma qur'ani da ya zo sai sake barin mutane a bakin ruwa dan in ka bi wancan hadisin kullum gari ya waye sai ka natsu kai ta tasbihi kai ta karatun qur'ani to nan ku sai Allah ya ce ataha amruna laylan aw nahara kaga an baka a bakin ruwa in ka shirya da rana ne za ta iya zuwa da daddare dan dama cewa ya sadda ya so tun da bai sa rana ba dan ne kullum ya zauna cikin shiri jama'a dan haka jama'a mu daban kafirai daban tunaninmu daban tunanin kafirai daban dan haka ku daina biyo wa kafirai kafiri kullum yana nan yau za a canza gida gobe za a canza mota jibi za a canza kaza duniya ike gyarawa haka wani cikin ainihin ɗaliban salaf ya tambayi malamin shi yake malama na krahul baut. me yasa muke kyamar mutuwa ne sai ce la'annakum ammartumud dunya wa al akhirah kun raya duniya ne kun rusa lahira duk sanda ka ji dan ne baya son komawa garin su to akwai matsala haka ne ko ba haka ba ai kwarai da gaske haka ne <clears throat> Allah ya taimaka to sai ce wasa ukhbiruka an ashratiha amma zan baka labari game da alamominta ashratu sune alamomi idza waladatil amatu rabbaha idan baiwa ta haifi mai gidanta alama ta farko kenan wannan alama malamai sun tattauna sun yi maganganu game da mai ake nufi da wannan alama ƙarshe dai suka ce lokaci ne zai zo yaƙe-yaƙe za su yawa a duniya har a kamo bayi mata da yawa a yi kuyangu da saɗaku da su su rinka zama suna haihuwa to in suka haihu din nan sai a waye gari ita baiwa ce ta haihu amma mai yiwa wannan da ya mallake ta shi sarki ne ko kuma ɗa ne ma ko wani babban mutum ko makamantan haka akan a hawal ne shi ne ɗa ne sai zama in ta haifi ɗa wannan ɗan da ta haifa zai ɗauki hukuncin uban shi sai zama mai kenan ya zama ɗa don haka sai zama ita baiwa ce ta haifi ɗa ta haifi mai gidanta kenan ina fata an gane ya faru kuma yana kan faruwa yau akwai manya-manyan mutane a ƙasar nan in ka bibiyi iyayensu mata bayi ne amma iyayensu maza kuma fa manya-manyan sarakuna ne da manya-manyan mutane alama ce ta tashin duniya ba wai haramun ba ne haka a'a alamar tashin duniya ce ina fatar an gane daga ciki kuma aka ce za a samu reni tsakanin 'ya'ya da iyaye shine sai ka ga 'ya ta rena uwar ta mai da uwar baiwa ma'ana ita tana university maiduguri tana university lagos tana danfojo university in ta dawo hutu sai ta kwanciyarta karfe biyar na asuba sai uwar ta tashi ta ɗora breakfast ta gyaggyara ta gyaggyara ta gyaggyara falo sai a zo sai a ɗan tashe ta baby baby komai ya haɗu sai ta ce to momi ina zuwa tukuna ma'ana abincin ma tana zuwa yadda take turcin bai wata haka take turcin uwarta haka take mu'amalantar uwar sakamakon haka sai zama uwar in ka dube ta a surance ta zama me ta zama baiwa yar kuma fa ta zama ita ce abin nan ya shine ta zama uwar gijiya Shi ne sai kaga ta zama ita yar ta zama kamar da imrul qais yake siffanta matar shi yace na'umu duha lam tantafiq an tafadduli yace matar shi ma'ana imrul qais wai shi yace matar shi idan hantsiye ma bacci take yi saboda muqami ma ita ba ta magana kaga ai in ma sai ta fito da asuba ta ce a ɗora girki a yi kaza bata ma isa ba kenan yace shi matar shi ma ba mata magana saboda tsabar mukami shine na'umu Buha. lam tantafiq an tafadduli to idan kuka dubi wannan da kyau jama'a to babu shakka yanzu sai an yi taka tsantsan game da tarbiyyar 'ya'ya kenan na fata an gane ba dan koyo ba saboda wannan dilala ce ishara ce akan alama ce ta tashin duniya kuma baka isa ka sarrafar da ita ba to sai an matsa an hura wuta game da tarbiyyar 'ya'ya sannan sai ce wa idza tatawala ru'atul ibili albuhum fil bunyan sannan kuma idan ka ga asalin mutanen da ke kiwon raƙuma dabbobi suna tsawaitawa game da gine-gine sai ka ga an yi wani dogon gida sai ka tambaya wane ne wannan gidan sai a ce ai asalin baban shi wani dattijo ne a ƙauye yake kiwon raƙuma ko shanu ko awaki ko makamantan haka to wannan alama ce ta cewa duniya ta kusa tashi ina ma'anar wannan alamar kuma shine ‘ya'yan talakawa waɗanda ba a san labarin iyayensu ba za su waye gari za su zama su ne masu wadata waɗanda za su rinka dogayen gidaje sai ka shiga ƙasar makka ko madina ko amerika sai ka ga gini mafi tsawo nawaye sai ka ji an ce ai nawa ne wanan nan waye baban shi sai ka an ce baban shi daga wani ƙauye ya taso can jizana kaza kaza kaza kaza yana kiwon raƙuma kaza kaza san da ya shigo makka din nan ko yake yi kaza kaza amma ka ga dan shine yake da imara wadda girman ta yafi na kowanne a makka ko a madina ko a america ko a ina ne alama ce da ke nuna ainihin tashin duniya ina fata an gane amma ko wannan yana nuna haramcin yin gidan sama ka je ka saurari kasusuwan mu da muka yi sharhin wannan hadisin na hadis baya nuna haramcin yin gidan sama komai tsawon shi ina fata an gane Allah ya taimaka sai ce fi hamsin tashin alkiyama dai matsala ce ɗaya daga cikin matsaloli biyar waɗanda la ya alamuhunna illallahu babu wanda ya san su sai Allah sun matalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja baki yayi bayani ma'ana jama'a kun ji annabi da kanshi in yi magana sai ya kawo hujja daga Qur'ani tare da cewa shi kanshi hujja ne fa Allah ya tsaye da shi hujja amma da ya gama magana sai karanto aya yace inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shi ne kadai yake da masaniyar yaushe za a yi tashin alkiyama al'ayata aika karanta ayar har zuwa ƙarshen ta summa adbara sa'annan sai shi mala'ika jibril sai ya ba da baya faƙala ma'ana sai juya ya tafi sai manzo Allah ya ce rudduhu ku bi wannan mutum ku dawo mana da shi falam ya raushe an sai suka tafi sai basu ga komai ba faƙala sai annabi ya ce haza jibrilu wannan ai jibrilu ne ja'a yu'allimun nasa dinahu ya zo don ya karantar da mutane addinin su kala abu abdullahi al abu abdullahi al-bukhari yace ja'ala zalika kullahu min addini kaga duk baki ɗayan wannan abin ah, manzon Allah ya sanya shi ya zama mai addini ashe addini kamar tukunya ce jama'a ma'ana tukunya ba ta zama sai an samu murhu guda uku ko an samu tirakun murahu guda uku to haka addinin sai ya zama akwai musulunci akwai imani akwai ihsani duk sadda aka ce tukunyar da ba ta zama sai akan murhu wanda yake da ƙafa uku in aka ɗora tukunya akan murhu mai ƙafa biyu za ta zauna za ta zauna ba saboda haka addinin musulunci sai da shi kanshi musuluncin addini ma'ana abin da ake so ka gane yanzu duk wanda ya zo ce maka kaza addini ne ana so a ciki a ji akwai imani da Allah da waɗannan rukunan guda shida ana so a ciki a ji akwai kalmar shahada da waɗannan rukunai guda biyar ana so a ciki akwai ihsani to in ya haɗa waɗannan rukunai guda goma sha biyu dozin ɗaya kenan to ya cika addini in ba haka ba ba addini ba ne Allah kiyaye wannan hadisi al-Imam al-Bukhari zai maimaita mana shi can gaba da nisa a lamba ta 4498 Allah madaukakin sarki ya taimaka malam mi kon fatul barin nan magani dangane da ainihin bayanin da sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما غير محتجب عنه wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana gare su ba a kare shi ba ba a ɓoye shi ba wala multabasin bi ghairihi kuma manzon Allah bai shiga cikin wasu su ya ɓoye ba ko kuma ba a ɓoye shi a cikin wasu mutane ba wal buruz abinda ake nufi da buruz az-zuhur shine bayyana وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك يتي أكوي رواية تزو تقوي بيان حكما من فديت أبايا شي ابن حجر كفدي فإن أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه يجيء الغريب فلا يدري أيهم هو akace farkon rayuwa manzon Allah yakan zauna cikin sahabbai har ma baƙo sai ya zo ya kasa gane wane ne a ciki na فطلبنا إليه أن majlisan له مجلسا يعرفه الغريب إذا tahu sai ainihin sahabin ya ce sai muka nemi manzon Allah ya ba mu izinin mu yi mishi wani abin zama wanda in bako ya zo zai iya gane shi Ƙala, sai shi mai riwayar sahabin ya ce fa banaina lahu dukkanan sai muka gina mishi ainihin wato dakali ko dandamali min tinin wanda muka kwaɓa ainihin tabo muka yi kana yajlisu alaihi wannan malaman hadisi haka suke ta ɗauka wannan ɗabi'ar jama'a ita ce sai a samu daidai idda malami yake zama sai a sa kamar bulo hawa biyu hawa uku zuwa hawa hudu haka misali sai a bi sai a cike wannan ramin sai a yi dakali sai a rinka shimfiɗa malamin tabarma sai ya rinka zama a kai ina fata an gane shine dukkani ma'ana dakali ko dandamali ina fata mun gane kana yajlisu alaihi sai rinka zama a kai intaha واستنبط minhu alqurtubi استحباب جلوس العالم بمكان يختص به الإمام القرطبي قرطبي ما لم قرطبي من تفسيري شي وانا قرطبي ما لم حديثي نشي da littafi المفهم في شرح التلخيص صحيح مسلم يا ɗauki sahihu muslim ne ya lakasa shi ya ba da samar ya taƙaita shi sai kuma ya zauna ya sharhin shi an buga shi mujalladi takwas ne juz'i goma sha shida to duk sanda ka ji kana karatun matsalolin hadisi in ga an ce qala al-qurtubi to qurtubi malamin wancan qurtubi malamin tafsiri shi wannan babban malami al-imam al-qurtubi yake cewa wannan hadisi yana nuna mana cewa akan so malami ya zauna a wani wuri na musamman wa yakunu murtafi'an kuma wurin ya zama sama idza ihtaja lidhalika amma in ya buƙatu zuwa ga haka dan kar ku ɗauka duk inda malami zai zauna sai an bashi high table a'a sai in akwai bukata in babu bukata don ce bukatar ita ce bukatar zai karantar zai nuna zai kwatanta don a rinka hangowa amma a ce a za a yi taro ne a a ce za a yi wani zama ne ba wani abu ne wanda zai kai ga sai ya nuna wani abu ba babu wani dalili kenan don haka ya ce izahtaja lidhalika libarurati ta'alimin don larura ta karantarwa wa nahawihi da makamantan haka ya halatta kun ji abin da malam ya faɗi al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya gafarta mishi na'am gashi wannan eh yawa kamar karatun zaure ko amma karatun zaure su imam malik su suka fara karantar da karatun zaure ai kuma suna zama a tudu saboda shi ma karatun zauren yana buƙatar kwatance zaka kwatanta a ɗalibai wani abu ina fata an gane ma'ana dai in har dai ba in akwai bukata ya danganta tunda an ce in akwai bukata ayi. in babu bukata fa kar a yi kenan kawai na fata an gane don ka gane musulunci ba wai high table ne ke mai da kai high ba imanin ka ne ke mai da kai high don addinin musulunci jama'a eh, babu irin abin da mutane suke tunani a masallaci a ce daga nan wurin zuwa nan wurin a masallacin juma'a suwana ne ba su zauna babu wannan a musulunci jama'a ko kuma a ce mai martaba shi ne zai zauna shi zai kashe sahun farko daga shi sai saitin liman to in kuma sallah ta rikice in aka jawo shi fa zai iya ci gaba da huduba ko kuma zai iya ci gaba da eh, misali a musulunci babu irin wannan jama'a a coci ne jama'a kun ga coci coci matsala ne coci is a business organization in aka zo gwargwadon sadakarka to za a rinka canza maka kujera in kana bayarwa kaɗan kana ƙara baya in kana ƙarawa to kana ƙara yau gaba to har za a kawo ka wani sit a coci wanda ko an yi sujuda kai ba za kai ba eh kai kana bada kuɗi da ba za ka yi sujuda ba akwai irin wannan eh, ba ku san coci ba nan, coci business ne akwai sit din da ake zama wanda duk ya kai wani zauna a wannan sit din to ya fi ƙarfin yawa Allah sujuda dan abin da suka kudurce shine to da zai wa Allah sujuda in ba shi ai babu ibadar Allah to kuma ya bauta Allah ashe Allah ma bai shirya karban ibadar ba ke kirista kirista dan ta kife ne ina fata an gane shi yasa musulmi da suke neman wai in sun ga kirista sun yi kaza sun ba su sha'awa sai wai a kawo wannan abu masallacin sai sun yi a hankali in ba ba sai kun yayi gari duk kun lalata addini su addinin su gaba ɗaya ya ginu ne akan kawai eh, business dan haka zaka ga ai yanzu hukumar Najeriya da hukumar wutar lantarki da hukumar NEPA ko kuma Power Holding Company duk sun gano wannan shigantakar in suka zo masallaci ɗauke kafa suke amma babu wata doka da ta ce wai masallaci da coci a basu ruwa da wuta kyauta amma me yasa ba sa matsawa a masallaci suka ce saboda masallatan ba kuɗi ake nema ba amma coci fa kuɗi ake nema don haka tun da kuɗi ake nema coci ma ta biya don haka mutane sai su ce ya za a ce coci ga ta rangaɗe a a'a coci jama'a wanda ya zauna ya san yadda rayuwar kiristoci take zuwa kake ka ciyo bashin miliyan ɗari ka zo ka gina coci sai a zo a ce to duk wanda yake son a rinka mai sabis rana kaza karfe kaza zuwa karfe kaza kaza ne sadaka duk wanda zai kaza to kaza ne duk wanda zai kaza kaza ne duk wanda zai kaza kaza ne saboda haka kuɗi ake tarawa ba wai cewa ake saboda Allah da Annabi ku bayar ba don haka in kai wani laifin ko ka daɗe baka ba da sadaka ko abin nan sai a ce an janye Ba baka da kujera don ba baka da kujera ko ba za ka je sabis a tsaye ba ko a tsugune a'a shi yasa musulmi ku yi tsan mu addini muke su ka business suke yi to Allah ya maka to sai kuma Imam Bukhari ya ce قال Ibrahim إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد wannan hadisin kun ga al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi daga malamin shi mai suna Ibrahim ibn Hamza shi kuma malamin nashi sunan shi Ibrahim dan Sa'ad to wannan yana daga cikin mutashabihi a cikin ilimin hadisi mutashabihi shine a samu wana da wana sunan su ɗaya, sunan babansu ɗaya. ko kuma sunan iyayen daban-daban yanzu kun ga wannan sunan iyayen daban-daban amma sunan malaman fa ɗaya ne to abin da yasa wannan isnadin wata rana za ka je ka iya haɗuwa da bukhari misali nake so in yi ka ji bukhari ya ce haddasana ibrahimu qala haddasana ibrahimu to karka ce takrar ne ibrahimu dan hamza daga ibrahimu dan sa'ad to in ya ga dama sai ya cire sunan mahaifan nasu sai ce ibrahim ya ce ibrahim ya bashi hadisi Ta ga in baka san shabihi ba sai ka ce maimai ne to ba maimaici ba ne don haka ilimin hadisi jama'a shine manuwal na waɗannan littattafan Allah ya taimaka an salihin ya ce ya karɓo daga salihu an ibn shihabin shi ku ya karɓo daga ibn shihab an ubaidillah ibn abdullahi shi ku ya karɓo daga ubaidillah dan abdullah ubaidillahi dan abdullahi ya ce anna abdullahi ibn mas'ud abbas abdullahi dan abbas ya bashi labari kala yace akhbarani abu sufyana abu sufyana ya bani labari wannan riwayatu sahabiyin an sahabiyin kenan na'am babban sahabi ya karantar da ƙaramin sahabi abu sufyana sahabi ne babba yake karantar da wani ƙaramin sahabi shine abdullahi dan abbas to wannan hadisi yana cike da matsaloli na ilimin hadisi waɗanda eh, da yake muna karatun ilimin mustalahul hadisi muke yawan maimaita waɗannan abubuwan dan ɗalibai su gani yanzu wannan hadisin ya zo da wani abu wanda malamai suke faɗi a hadisi cewa musulunci sharaɗi ne wajen ba da hadisi amma ba sharaɗi ne wajen karɓe ba Mai ma'anar wannan maganar shine mutum ne yana kafiri sai ya ga abu to in ya zo ya ba musulmi labarin wannan abun da ke da alaka da addinin musulunci yana kafiri musulmi ba zai karba ba amma idan ya musulunta sai ya ba da labarin wani abu da ya ga abun yana kafiri amma yanzu sadda zai ba da labarinsa shi musulmi ne to za a karba wannan ya faru yawa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu hadisai da za mu zo mu samu anan daga cikin su ga wannan ga guda biyu ƙari akwai ainihin wani sahabi da ya ba da labari shine jubairu ɗan mutsa'in ya ce wata rana yana ɗawafi sai ya ji manzo Allah yana karanta suratul tur sadda ya ji annabi yana karanta suratul tur din shi kafiri ne amma sadda yake ba da labari fa yana musulmi ɗaya kenan wani sahabi za mu zo mu samu labarin shi can a cikin ainihin babi na haddodi inda ya ce sai da ya musulunta sai ya gano wani abu da ya taba gani yana kafiri ya fita daji ko farauta ko yawo irin na jahiliya ko menene sai dai sai ga sun kama buri namiji da mace sun ɗaure su sun sa dutse suna ta jifan su ya ce sai ya makale har sai da suka kashe su ya ce sai bai gane yaya birai guda biyu an ɗaure su wasu birar suna jifan su sai da ya musulunta tukuna ya karanta cewa ai a tarihin musulunci ƙur'ani da hadisai sun ba da labarin cewa an taɓa shafe wasu yahudawa sun zama burai sai ce to sadda ya musulunta shine sai ya tuno ta yi ɓurɓushin waɗancan yahudawan da suka zama burai ne har suna buran kuma suke tsaye da haddi kaga sadda ya ga abin yana kafiri ne amma sadda yake ba da labari fa yana musulmi wannan matsalar da abu sufiyana zai ba da labari sadda ta faru shi kafiri ne amma sadda yazo yana ba da labari fa yana musulmi ne yake gaya wa ibnu abbasin dan haka ibnu abbasin ya karbi labarin ya karantar da almajirin shi mai suna ubaidullahi dan abdullahi dan utba dan mas'ud qala yace yace akhbarani abu sufiyana abu sufiyana ya bani labari yace anna hiraqla lallai hirakal shine yan boko ke cewa heraklus qala lahu yace da shi abu sufyan sa'altuka hal yaziduna na tambaye ka game da mutanen da suke bin wannan annabi shin karuwa suke amyan ƙusuna ko koko raguwa suke faza amta annahum yaziduna kai da kanka kace karuwa suke ma'anar za'amu anan tabbas saboda ta zo da karina ta anna sai ka tabbatar min da cewa karuwa suke wannan hadisin kar ku manta mun karanto shi a can baya fa wa kadhalika imanu hi hatta yatimma yace to haka imani yake karuwa yake karuwa yake hayya cika kaga anan tare da cewa asalin wannan magana wanda ya faɗe ta hirakal ne amma annabi ya tabbatar da ita don haka ta zama shari'a don haka za ka iya hujja da ita akan imani karuwa yake karuwa yake hayya cika ina fatan mun gane Wasu altuka kuma na tambaye ka hal yartaddu ahadun sakhbatan lidinihi shin wani na yin ridda saboda yayi fushi da addinin shi daga cikin su ba da an yadkhula fihi bayan ya shiga addinin fa za'amta Allah sai ka tabbatar mana da cewa a'a duk wanda ya shiga addinin baya ridda ya ko ahli sunna kun ji siffar sunnar da annabi ya zo da ita duk wanda ka je yana sunna ya bari a'a ba sunna yake bai je ya lalubo abin da yake damu saboda ana samun fitsararru yan shi'a a yanzu daga ji mutum ya miƙe ya ce ni gidanmu iyaye da kakanni dukkan mu sunni ne amma daga baya na gano cewa sunna ba daidai ba ce sai na bari a'a sunna ko Tijjani ya faɗa mana gaskiya ko tsafi ko duba ko bokanci ko bori ko bid'a ko jahilci sunna sahihul bukhari da muslim da qur'ani a'a Jawahirin ma'ani ne da ɗan ɗarani to wannan ba sunna ba ne wannan asalin maguzanci ne kake yi saboda haka 'yan shi'a ku bambance sunna da bid'a da kuma ɗan ɗaraninku da sauran abubuwan da kuka gaji iyayenku da kakanni suna yi don 'yan shi'a suna yawan hujja da wannan sai ce shi da ɗan sunna ne in ka tambaye shi a gidanku ka tashi kaga ana karanta ƙur'ani da hadisai ingantattu irin bukhari da muslim ana takhrijin ayoyin ana tattauna matsaloli na ilimi 'a ba haka ya tashi ga ana yi ba wazifa ya tashi ga ana mandiri ya tashi ga ana bugawa rawar banjo ya ga iyayen shi na casawa kuma sai ya tashi wai sai ce wai sunna yake yi wai sai suka da suka bari a? ya kamata ku gane wannan jama'a Da ka'idar ita ce duk wanda ya shiga addinin annab muhammadu sallallahu alaihi wasallama pau pau pau baya ridda shi da kanshi yake cewa shin wani daga cikinsu yana ridda ya ba addinin bayan ya shiga don ya yi fushi da addinin fa amta Allah sai kai da kanka ka ce a'a sanda Abu ne yake bada an nan fa ba musulmi ba ne. amma Allah ya matsa shi yake faɗin gaskiya ba sa ridda duk wanda ya bi annabi haƙiƙa in dai ya bi annabi ne ba a taba samun wanda ya ridda ba duk waɗannan da kake jin a ce wani ya yi ridda dama ya zo ne saboda ana ba da mata dama ya zo ne saboda ana ba da jali abin da ya kawo shi kenan ya samu bukatar ko bai samu ba daga baya sai ya koma amma na gaskiya mun kawo hadisin shi a nan cikin sunan abi dauda wani sahabi da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ya karɓo kiwon dabbobi na mutane yana yi sai aka ce to za a tafi jihadi ka musulunta yanzu ya zaka yi da dabbobin ya ce barin kai musu abeban su da ya ɗan kauce ya sha kwana kawai sai ya ɗibi tsakuwa sai ya watsa wa awakin ya ce ku tafi Allah ya kai ku wurin masu ku ne kuma na tafi wurin musulunci ya da ya ce manzo Allah na isar da masu su gare su shi nan ce to a tafi aka tafi aka je aka bashi masauki aka je aka yi jihadi aka dawo aka shiga aka aka aka samo kuɗi sai aka raba sai aka ba abokan shi su aje mishi waɗanda suke kwana ɗaki ɗaya da ya dawo sai aka ce kaga waɗannan maƙudan kuɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jihadin da aka yi ran nan shine sakamako aka samo wato riba ce aka samu shine aka zo aka raba ga rabanka sai ce ah, wannan me wannan aka ce manzo Allah ne ba ce shi ba zai karba ba suka ce sai dai ka mayar mishi ya tafi ya ce manzo Allah me wannan manzo Allah ya ce wannan sahamin ka ne rabon ka ne ya ce ni ban bi ka dan wannan ba ka gani ka ga waɗanda suka bi annabi su kuɗin ma an ba su ba sa karbi ni ban bi ka dan wannan ba ya ce yo dan me ka bi ne ya ce ni na bi ka ne dan in je in yi jihadi a harbe ni a nan makoshi na da kibiya in shiga aljanna manzo Allah ya ce wannan mai mai sauki ne in ka gaskata Allah inda gaske kake Allah zai biya maka bukata aka sake tashi aka tafi sai shi an da shi an harbe shi da kibiya inda ya nuna ya gaskata Allah Allah ya gaskata shi shine minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullah alaihi sun gaskata abin da suka faɗa Allah da gaske Allah ya gaskata su ashe in har ka ji mutum yana cewa wai shi yana yin ainihin sunna ya bari ya koma shi'a to ina son ku gane na ɗaya idan ya tabbata daga cikin guggubin da suka biyo tafiyar sunna ne da aka fara shekara talatin a najeriya zuwa sama to za a ce sunnar bai ɗauke ta a yadda take ba mai yiwa irin hadisin da muka karanta ne ran ya bi ya ɗauki sunnar da zafi ne ya yi guluwi don haka sai ta gagare shi sai bari kun san muna da irin waɗannan ma a Najeriya waɗanda suka ɗauka da zafi har abin ya wuce yadda sunnar take sai suka kasa to me yiwa irin wannan ne me yiwa kuma in irin waɗancan ne na kafin shekaru talatin ɗin to kaga waɗannan yan ɗariƙu ne tijjaniyawa ne kadirawa ne ma'ana ba sunnar ake yi ba to amma kamar yadda na ce su yan shi'a jama'a yan siyasa ne yan dimokuraɗiyya ne misali yanzu cewa suke yi wai al'imamun nasa'i wai ahalus sunna ne suka kashe shi saboda ya rubuta littafi ya yi ainihin tarihin sayyidina ali ƙarya ne jahilai ne na wasu nasu ba da nasu bi da ɗan shi'a a wurin musulmi duk ɗaya ne ɗan shi'a yana ƙin sahabbai nasu bi kuma yana ƙin ahalin baiti ku karanta al-aqidatul wasitiyya ta ibnu taymiya da sharhin ta ba ku ji suwaye nasu bawa nasu bawa ba ahlus sunna bane nasu bawa suna kyamar sayyidina ali kamar yadda yan shi'a suke kyamar abubakar sadda imamun nasa'i ya rubuta littafi khasa'isu ali a lokaci a khasa'isu amirul mu'minin ali su ne suka kama shi suka yi mishi duka daga nan ne ya rasu mukan imamun nasa'i namu ne ai duk hadisan da ya rawaito cikin khasa'isu ali mun amince da su suna nan hadisan birjik a cikin almujtaba din shi da kuma ainihin alkubra ɗin. ba wani abu ne bako ba mu mun amince ashe ba mu ne suwaye suka dake shi nasu ba ne amma dan shi ya in yaje tara jahilai da ba san sunna ba sai ce ahlus sunna ne sai ce karanta mana a wani littafi daga cikin littafan tarihin rijal aƙalla muna da littafi sittin da suka yi tarihin imamun nasa'i aƙalla sittin muna son ka kawo mana guda ɗaya wanda za ka tabbatar da gaskiyar wannan maganar cewa cewa aka yi ahalus sunna cewa ake jahalatun nawasib jahilan nasibawa karanta sirru alamin nubala karanta tahzibul kamal karanta tarihul islam karanta wafayatul wafayat karanta wafayatul aayun. duk waɗannan littattafai ne na tarihi zaka samu tarihin Imam Nasa'i a ciki kuma ba inda za ga an ce ahli sunna yasa ko ahli sunna sai kun tashi kun yi karatu irin wanda muka faɗi ran nan karatu mai nagarta mai quality ba wai karatu ba kawai karatu mai nagarta don in ba karatu mai nagarta ba ba wanda zai iya mukabalantar duniyar shubuhohin yan bid'a jama'a amma karatu in ya kai nagarta qur'ani ka gan shi ɗaya ne amma yana muƙabalanta duk wata ƙarya da shirme da ke duniya saboda nagarta ne amma bible fa ko mathematics theory din mathematics bible ba ya iya muƙabalanta sai arithmetic sai kifar da bible domin arithmetic zai tabbatar da gaskiya sai bible ya kareta sai scientist ya ce wannan shirme ne karanta da bible da qur'an da wane ne wane ne wane ne waɗannan abubuwan idan ba ku tashi kun yi ilmomi na haƙiƙa ba babu shakka wallahi azim sai kun waye gari kun kasa gane menene bambancin sunnar da bid'a yanzu ku je ku samu yan uwanmu mutanen kungiyoyi galibi da ke cewa su yan ahli sunna ne ku je ku ga irin damal-damal da rudanin da suke ciki duk matsalar da suke ciki a ruɗa suke a kanta me yasa suna yin ilimin na sunna amma ba sa yin ingantaccen ilimi domin kuma muna cewa ne ingantacce shi yasa ran nan muka nannaga muka ce mun fi abin da muke cewa a samar da ingantaccen ilimin qur'ani ingantaccen tafsiri ingantaccen ilimin hadisi ingantaccen ilimin fiqh ingantaccen ilimin larabci don duk wani ilimi da ka sani an samu abubuwa sun taho waɗanda suka so su gurɓata shi ba qira'at ba kake yi to akwai qira'atu shawaz idan ka ce kai dai qira'a kawai to zaka zo wata ran kana karanta qur'ani da abubuwan da asali ba su ne qur'ani ba ashe dole sai an tace to tacewar nan ita ce muke kira to wannan tacewar kuma jama'a gaskiya saboda Allah a wurin 'yan kaɗan ne cikin malamai ake samu saboda galibin mutane in sun tashi kawai su ilimi suke cewa suke nema amma ko annabi sallallahu alaihi sallama me yake faɗi ilman nafi'an yake cewa ko ku Allahumma allimni cewa yake Allahumma allimni ilman nafi'an ilimi mai amfani to ka je ka karanta littafin ibn rajab da ya sa mishi fadlu ilmi salafi ala ilmi khalafi bambanci da fifikon da ilimin salaf yake da shi akan ilimin khalaf ilimin khalaf ɗan kaɗan ne amma mai amfani ne salaf amma khalaf iliminsu mai yawa ne amma duk ilimin a ruɗa ne yake cefa a wani ya yi digiri ya yi masters ya yi phd sai ka miƙa mishi hadisi ya yi takarijin shi sai ka jibbe ma san takariji ba ko sai zo ce maka littafin hadisi ne ka haddace ya yi dirasatul islamiyya digirin farko ya yi diploma ko ya yi jama'atu ya zo ya yi digirin farko ya yi na biyu ya yi na uku ya zama lecturer ya zama professor a abu ko a buk ko a danfodiyo ko a unimed professor ne a islamic studies in aka zo da matsala in ka ce ah, to amma wannan matsalar ai cikin sauki ba ta tabbata ba saboda hadisan da suka goyi bayanta sai ce ka haddace risala ya ko ka haddace risala kai ba malami ba ne? har yanzu sunanka muqallidi ana maganar ya tace ilimi shi duk karatun da ya har ya zama professor babu tacewa kuma ku je ku bincika jama'a ko a turai yanzu abinda da ake revolution ake game da ilimi ya za a yi kokari a tace jama'a garin kokarin tace wacce fa mace ce fa ta mai da analog ta mai da shi digital fa kullum ana buga telefon baya clear kullum ana buga baya clear sai wata ta ce bari ta ƙara zero guda ɗaya ta gani zai faru tana ƙarawa sai ta ji muryar ta yi clear sai ta cire zero sai ta ji ya koma sai ta sake shikenan shikenan sai ta zama the mother of digital telecommunication kaza kaza kaza kaza kokarin tacewar kokarin ingan ba wai a ce a ci gaba yadda ake ba amma yanzu kai mutane sun ce wai mu ku ban yadda muke kuma a ruɗe suke fa a ruɗe suke amma wai a basu a yadda suke wai a ce kai yanzu nan za ka iya gane hadisi sahihi to tambayar ita ce yanzu zai yi mutum ya je karanta mathematics a abu ya yi digiri a mathematics ya iya gane formula ta kaza kuma ya fitar da summation ko ba zai iya ba zai iya ashe ilimin hadisi ma koyo ne duk jami'o'in da ke Najeriya don kayi digiri masters phd jama'a islamic studies ba za koya maka takrijin hadisi ba ba za ka iya ba don su galibin malaman katila makatulan ne su ma ba iya wasu kai ba menene zuwa zai kwaso abubuwa da turanci zai jibga maka kai ta karantawa in za ku je ku je ku samo kwali a can amma ku je ku nemi inda ilimi yake ilimi nagari ilimi mai amfani wannan kuma ya yi karanci shekara ɗari biyu da ta wuce a nan ƙasashen shehu usman yake cewa abin yana da karanci a nan yace don haka sai ka bar ƙasar shine ai alfaza zai ke cewa ha wa sharruk la yaqirru bikal gharbu yace bar yammacin nan kai gabas yace yammacin nan ba wurin zama bane tafi ka nemo ilimin ka dawo amma ka tsaya a mu digiri muke yi a mu phd a mu masters a mu professor islamic studies sai a ce to gashi zo ka karanta mana arba'un hadis kai mana takhrijin hadisan ciki yau ba jayya muke ba ai ba jayya ka ce ba takhriji za ka karanta kai takhriji ka abin nan kawai shikenan so matasa kar ku rudu da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ku je ku nemi ilimi ilimi mai nagarta ilimi mai amfani shi muke bukata yanzu jama'a Allah ya taimaka na'am na'am Dan da rani ba waƙe waƙe bane jama'a da ake cewa na san annabi ba to amma me ba shagaltuwa suka da shi ba da ishiriniya da ɗan rani da alburda da hamziya duk littattafai ne na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me aibin daga cikin aibin shine shagaltuwa da su ko kun san cewa malam baba mai yafe ko malam bala mai yafe malam bala mai yafe kun san alaramma ne mahaddacin qur'ani ya rubuta amma ka taba jin kira shi amma sai ishiriniya saboda lokacin su aka shagaltu da su ai ko da waken na annabi ingantaccen zaka zo ka shagaltu da shi kuma ka bar qur'ani nan ma ka ka kife daga an haife ka a wannan gidan shi kenan ka tashi ka ce gidan ku gidan sunna ne ana ta waken annabi amma sun a karanta a ishiriniya da hamziya da alburda duk waken annabi ne a haidatar da kai ka iya su wannan ba zai hana ka in aka kawo bidiya za ka iya bi ba waɗannan ba ba ba protection ba tsari bane game da tsari game da bid'a shine a karantar da kai aqida ingantacciya a karantar da kai sunna sannan a karantar da kai mecece bid'a kuma yaya wajhul ibtida'i ya ake bid'a take shigowa in ba a wannan ba jama'a ba sunna ake karantar da kai ba karka tashi kana alfahari cewa gidanku gidan sunna ne Ina fata an gane dan yanzu hatta ahli sunna za ga yaro ya dan taso ya dan fara karanta mutane riyadu salina sai ce wai shi da ba kakannin shi malamai ne to me suke karantawa karatu ne na Allah suke karantawa irin na da babu tajwidi kake alfahari da su karatun da babu tajwidi jama'a abun alfahari ne boye kanka ya kamata daga gidan ka ce a Allah zai ji kansa kawai shikenan a wuce <laughs> Allah ya kiyaye babu فضل من استبرا لدينه babin da ke bayani akan falalar wanda ya kokarin kubutar da addinin shi da sinin da ta'un da suka shiga nan sun shiga ne domin neman zama ka nemi zama wato ka kubutar da addininka ina fata an gane abin da ake nufi shine in kana yin addinin saboda Allah addinin ya gyaru babu bid'a babu shirka babu kaza babu kaza ko to ka rinka taka tsantsan kuma duk abin da kaga zai lalata addinin kai kokarin kubutar da addinin daga lalacewa قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرأى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب wannan hadisi al-imam al-bukhari ya samo shi ta hanyar malamin shi abu nu'aymin shi ko yace malamin shi zakariya shi ya bashi shi daga al-imam amir amir al-imam kenan amir Shabi. shi ko yace ya ji nu'man dan bashirin Allah ya kara mishi yarda sahabi ne yana cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kulu yana cewa al-halalu bayyinun halal a sarari take karara domin duk abin da yake halal ne manzon Allah ya bayyana shi qur'ani ya bayyana shi wal haramu bayyinun haram ma a bayyana take a sarari take Allah ya bayyana manzon Allah ya bayyana wa bainahuma sai dai tsakanin halal da haram mushabbahatun akwai wasu abubuwa waɗanda suna da rikidawa in ka dube su ta sun yi kama da halal in ka dube su ta sun yi kama da haramun misali alfadari alfadari yakan faru daga uwa jaka da kuma uba doki jaki haramun ne a ci doki kuma halal ne a ci to sun haɗa jini sun haifar da ɗa in ka dube shi ta ɓangaren jaki sai ka ce haram in ka dube shi ta ɓangaren doki sai ka ce halal to yanzu halal da haram sun haɗu a cikin jini ɗaya wanne ne zai rinjayi wani sai ka ga ya rikiɗa ka ina fata an gane kaga a nan to an samu tsakanin halal da haram an samu me an samu shubuha ina fatan mun gane fura ce sai aka tsiyaye giya a jiki amma sai giyar ta ɓace a ciki babu ɗanɗanon giyar babu warinta ba duk wani abu da ya alakanci giyar ma'ana in ka sha ba za ta bugar da kai ba to yanzu fura halal ce giya kuma haramun ce to sun cuɗe amma kuma giyar ba ta da wani ta'asiri a nan sai ka zo ka fara shakka ka fara shakka to shubuha ta shiga to sai ike cewa a tsakaninsu akwai abubuwa masu rikici la ya'lamuha kathirun minan nasi da yawa daga cikin mutane ba su san waɗannan abubuwan masu rikici ba wannan dalili ne akan kaɗan daga cikin mutane fa sun sani abin da yake faruwa jama'a wani abin asali ba shubuha bane kai ne baka sani ba yanzu kamar alfadari da na buga misali alfadari ba ba bane amma an ka dube shi a misalin da na kawo ya zama me ya zama shubha amma nassin hadisi ya zo ya haramta shi "Shi nan ba ba ne." ashe akwai abin da yake zama shubuha ga wani saboda ilimin shi bai kai ba amma ba zai zama shubuha ga wani ba don ilimin shi ya kai ya gano cewa ba ainihin ba ne. misali yanzu irin cinikin da suka kawo muku a zamanance sai a ce ga wani kamfani ya zo za ka ba da naira dubu arba'in in ka ba da naira dubu arba'in kai tafiya ka kwanta duk wata za a kawo naira dubu biyu a baka ko yaya ma ta faru za a kawo naira dubu biyu a baka yanzu wannan in ka dube shi za ka ce ciniki ne to in kuma ka duba ai kuma babu asara a ciki eh babu babu asara a cikin multimedia kamfani ne kawai daga cikin kamfanonin da ke gudanar da irin wannan amma suna nan da yawa ire-iren waɗannan abubuwa amma kaga fatawar malamai baki ɗaya wannan cinikin haramun ne ba shubuha ne haramun ne kawai to kaga ashe wani abin saboda gazawarka a ilimi zai zama baka sani ba eh amma in ka dube shi ta wani wurin sai ka ce ya halatta in ka dube shi ta wani wurin sai ka ga ya haramta sai ka ce ya zama maka me ya zama maka shubuha to sai aka ce in ya zama maka shubuha to ka bar shi in kana da dalili akan haramcin shi ka bar shi in kana da dalili akan halaccin shi ka yi in ya rikida kafa to bar shi shi yasa ya ce faman ittaqash al-mushabbahati wanda duk ya kauce wa abubuwan nan masu rikici istabara alidinihi wa irbihi to ya kubutar da addinin shi da mutuncin shi ko kun fahimta gaba kana limamin juma'a sai ka je an gina ainihin hotel misali ana raba shaguna na karuwai a kofar hotel sai ka je ka kama shago a nan kaga ka bujirar da kanka zuwa ga me zuwa ga taba mutuncinka don kullum sai a ce an wuce limamin ku da dima karuwai suna shan taba a gefen shago shi kuma yana zaune sai a fara shakka game da mutuncin wa mutuncin ne ma'ana kenan yanzu shi abin da ya je yi wurin shine mai kasuwanci zai kasuwanci kuma halal ne shinkafa yake sayarwa ko masara ko omo ko magi eh to amma wurin fa yanayin wurin fa yanayi ne kuma na rashin mutunci to don haka duk abin da ya zama zai taba addinin ka ko zai taba mutuncinka to sai kai kokari sai ka kauce mishi wa man waqa'a fil shubahati duk wanda ya afka cikin abubuwa masu rikici to kara'in kamar mai kiwo ne yar'a haulal hima wanda yake kiwo a kewayen dannin da aka shingace shi wato sarakuna na larabawa da sarakunan kasar hausa suna da wasu ɗabi'u waɗanda sai sarki ya kwashi wani fili gaba ɗaya sai a ce wannan filin na sarki ne sai a ce wannan kogin na sarki ne kun san a haka ko a nan ƙasar hausa sai a ce wannan kogi kaza na sarki ne to duk wanda ya je yana kiwo a gefen irin wannan shinge eh idan ya fada ya isa ya ce kuskure ne ai bai sai ce kuskure ba tunda bai kamata ya je kusa da shingen ba don haka sai ce yushiku an yi waƙi ku duk wanda ke kiwo a kewayen wannan shinge to yana kusa ko kuma yana yiwuwa ya iya fadawa cikin shi ala sai annabi ya ce wa inna li kulli malikin hima to kowane sarki yana da inda ya kewaye baya so a je wannan wurin ala wa inna himallahi fi ardihi maharimuhu saurara ku ji iyakokin Allah a ƙasar Allah ko a duniyar nan ta Allah su ne abubuwan da Allah ya haramta alawa wa inna fil jasadi mudgha a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat idan ta gyaru salahal jasad kulluhu duk jikin ya gyaru wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu idan kuma ta baci duk jikin ya baci ala wa hiya al-qalb wannan ita ce zuciya zuciya ce za ta ɓaci sai ka ga mutum har mutum amma sai ka ga ya yin sallah sai ka ga in ya buɗe baki dubi irin su abu jahal da su abu lahabi in ka gan su a yanzu inda a yanzu ne za gan sai ka ce limaman juma'a ne don za gan shi da don jange mu. da naɗi da alkyabba irin ta limamin ka'aba amma kuma baya sallah kafiri ne su ne ma na farko me yasa saboda zuciyar ta ɓaci don haka jama'a bayan Allah na gari wurin da suka fi komai ba da kula game da tarbiyyar shi shine zuciya da haka iyaye ba abincin da ɗa zai ci za ku fi ba da muhimmanci da wurin kwana da kayan wasa ba a nan wai kuna son ku gina kwakwalwar shi ne ku gina jikin shi kwakwalwar shi shine ya tashi ya zama mai wayo duk mutumin da kaga ya tara wa dan shi kayan wasa yana son kan dan ya waye ne duk mutumin da kaga bini bini ya kai dan shi wurin likita ai medical check up ayi kaza ayi kaza yana son dan ya zama mai cikakkiyar lafiya to amma tarbiyya game da addini kuma fa to tarbiyyar zuciya ce nan ya kamata a fi ba da karfi akai dan haka ku kiyaye jama'a turawan yamma sun ba da muhimmancin tarbiyya game da jiki da kuma kwakwale don haka za ka ga 'ya'yansu suna da wayau za ka ga yaro ɗan shekara bakwai abin da ya sani na wayau da hikimomi a nan sai ka samu dattijo ɗan shekara saba'in a cikinmu nan bai sani ba haka ne to amma kuma can sai ka je ka samu profesa ɗan shekara sittin mai ɗimbin ilimi da wayau irin wannan amma sai ka ga ya fi kowa kafirci saboda me saboda ba a tarbiyanci zuciyar ba don haka musulmi ku ba da muhimmanci game da tarbiyar zuciya idan zuciya ta gyaru jiki zai gyaru zuciya sai ta gyaru sai kaga ya shiga wurin da zai iya ɗiban abin da zai azurta shi arziki na har abada amma sai ya fita cikin talauci amma zuciya sai ta ɓaci sai ga ya shiga shago alewata lewata naira ashirin sai ya sata ya sa aljihu saboda zuciyar ta ɓaci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye muhallin shahin na wannan hadisi jama'a shine ƙoƙarin kubutar da ainihin addini duk yadda za ka yi karka sake ka bar ainihin addinin ka ya ainihin lalace Allah ya kyauta to da da cewa lokaci ya taho insha Allah ta'ala gabana littafin jami'u bayanil ilmi wato jami'ul ulumi wal hikam ne sharhin arba'una hadis wanda ya tattauna sharhi dangane da ainihin wannan hadisi nake so zan dan tattabo mana wasu abubuwa da malamin ya tattauna waɗanda suna da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da malamin ya zo ya yi ainihin wato magana dangane da wannan hadisi abu na farko ya fara kawo bayani akan tsantsan halal misali yanzu matan da Allah ya halatta a cikin alkur'ani sai ya ambace su ko ya ambace su a matan da ya haramta afuwan sai ambace su a ƙur'ani da ya gama ambatan sai ya ce to duk matar da ba wannan ba ya halatta ka aura amma sai ce da sharaɗi. da nufin aure ba da nufin zina ba Sharaɗi. da nufin aure ba da nufin zaman daduro ba sannan sai ce kuma ku ba su sadaki shikenan wannan yake nuna maka dangane da aure haram 'yar kaɗan ce to in ka kiyaye wannan haram din to duk sauran halal ne in ka cika wancan sharadin sannan in ka sake dawowa dangane da tufafi aka bayyana maka tufafin da suka haramta kasa misali kai namiji karka sanya alharini karka sanya zinare karka sanya kaza duk in ka kiyaye wannan to sauran fa duk ya halatta gare ka sannan sai malamin ya zo ya fara kawo hanyoyin da shubuha take faruwa to daga cikin hanyoyin sai ke cewa wani abin ba shubha ba ne halal ne ko haram amma nafsin ne a ɓoye don haka sai an samu malamai masu zurfin bincike suke iya ainihin gano irin wannan don haka sai zama wannan matsalar ba duka malamai ne masu kasanta ba ƙarƙashin wannan sai ka ji abin wani malamin sai ce haram wani sai ce halal wani sai ce makaruhi wani sai ce khilaful aula wani sai ce la ba'asa wani kuma kai tsaye halal din zai ce saboda yana da nassi to in aka ɗauko maganar shi aka ce ai malam wani ya ce halal ne saboda hadisi kaza sai ka ji wani ya ce to amma kamar wani kuma bai san hadisin ba ya ce kaza din haramun ne ko makaruhi ne to shi wannan kuma sai ya ce shi dai abin ya rikida shi yanzu kaga abin da yasa ya rikide saboda ya kudurce cika game da wani malami wanda ya zan kuma akwai na ƙasa tattare da shi sai kwakwalwar shi ta kasa karɓan wannan na ƙasar don haka tare da ya yarda da wancan malamin da dalilin da ya kawo amma sai abin ya mai karo a cikin kwakwalwa sai ya ce akwai shubuha a ciki don haka ku kiyaye mun dawo ga maganar da nake ashe kenan yanzu ana buƙatar in wuri wuri sai an samu malamai mu muhakkikai wato waɗanda za su iya tantance mana duk abin da aka yi saɓani aka ce kaza haka Allah ya ce wa maktalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi saɓani akwai hukuncin shi a wurin Allah to akwai kuma arrasikhuna fil ilmi akwai masu zurfin ilimi wannan kenan sannan akwai abin da yakan faru kamar yadda malam yake nunawa shi kuma sai ya zama akwai nasoshi guda biyu ne wannan nasin yana ɗaukar kaza wannan nasin yana ɗaukar kaza in ka dubi abin ta kaza sai kaga kamar halal ne in ka dubi kaza sai kaga kamar haramun ne to ire-iren waɗannan ma sai an samu ƙwararrun malamai sun shirya mana yaya za a samu mafita game da ainihin waɗannan nasoshin to malamin da ya bayanai masu ɗimbin yawa amma dai daga ƙarshe ya ba da cikakken wa'azi a kan duk abin da ka ga ya rikiɗa ka to kawai ka bashi shi ya fi maka zaman lafiya kamar yadda ainihin hadisin yake nunawa Allah maraukakin sarki taimaka na'am

to kaga zurfin irin malam kuma ji wani abu da eh, a nan kuma yanzu wata ka'ida ya ɗauka ta fiƙi wadda a wurin ba za ta ci ba saboda dalili ɗaya ita ce akwai nasi. ka'idar malamai tana aiki in ba nassi inda nasi ba za ta yi aiki ba misali shi nasi ya zo ya haramta alfadari nasi ya halatta doki nasi ya haramta jaki to amma kuma malamai sai suka ce dabba tana bin uwa ne a wajen hukunci yayin da ɗan adam yake bin uba a wajen hukunci Mana idan ubanka inyamuri ne uwarka barbariya to ba ɗan barna ba ne kai in inyamuri ne kai uba ake bi mun fahimta idan ya wayi gari kuwa dabba ce idan aka samu jaki namiji ya bi goɗiya sai ainihin aka haifi ɗa to yanzu wannan godiyar doki kenan to yanzu wannan da aka haifa zai bi hukuncin doki kenan to in doki halal ne a ci to halal ne a ci wannan idan kuwa doki ya bi jaka sai ta haifi ɗa to yanzu wannan dabbar da ta haifa hukunci to hukuncin jaki zai bi don haka idan jaki haram ne a ci to jaki haram ne to kun ji wannan ka'ida malam ya duba to sai dubi idan aka samu doki namiji ya bi jaka ta haifi alfadari to wannan ainihin alfadari ya zama haramun a ci don jaki haramun ne a ci in ku aka dubi doki mace wato godiya jaki namiji ya bi ta sai ta haifi ɗa to wannan ainihin ɗan zai bi hukuncin uwar ne wato godiya doki halal ne sai ce za a iya ci wannan ita ce fatawar malam bakar gumin ka karanta a juzu'in farko na ainihin littafin da fatoyin abubakar muhammadu gune za ka ga haka ya tabbatar na'am wannan maganar ba daidai ba ce me yasa ta zama ba daidai ba saboda ta yi karo da nassi amma da nassin hadisin jabiru bai zo ba a cikin bukhari da muslim to shi ke nan da wannan fatawar ta zama daidai a bisa waccan ka'ida ta malamai ina fatar mun gane allah maraukakin sarki ya taimaka jama'a muna fatar gobe duk wanda zai zo wurin karatun nan ga waɗanda suke da sha'awar su samu wata takarda da za mu raba kuma mu karanta ta mu yi sharhin ta in ya rage kamar sauran minti talatin ko arba'in da biyar na karatun bukhari to akwai bukatar su da naira ashirin da biyar zuwa naira talatin domin su samu ainihin wannan takarda wanda ku bai da bukata sai bari dama photostat ne za a yi ba wai kasuwancin takarda za a yi ba sai dai son mu samu kowa ya samu ya rike ta amma ba dole bane haka iya zama ka saurara in abokinka ya siya ka je ka karanta ya isar ko kuma ka je ka yi photostat amma dai mun dubi photostat yanzu naira biyar biyar ake tun da babu wuta ko saboda haka takarda tana dauke da shafuffuka guda biyar ne in Allah ya so za mu zo da ita wato ita takarda tana dauke da tsarin karatuttukan mu ne na azumin nan da zai zo baki daya da kuma duk wani azumi da zai zo a cikin rayuwar mu matukar Allah ya raya mu sai dai kamar yadda zaka zo ka ji in an samu sauyi za mu faɗa wa jama'a